من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير بريد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين muna cikin a babul hajj mun bayani akan al-muhaddisul Mun magani akan watan lamji wanda aka ce ma muka tattauna mai kiran cewa ne amma a muka wani tasari muka bayani a kan istisna'i da almuƙayyar da sharɗi da almuƙayyar da sifati muka ce duk waɗanda suna cikin almuhaddisar mutasilu sai malamin shigo cikin bayani akan almuhaddisar mutasilu wanda ya kasance muhaddisun na amma almuhaddisar wanda ba tare da maganar ta gabata ba lafzin da ya gabata a bambancin su wancan ko cikin lafzin nan za a samu ta yi kamar in ka ce kamar kawai illa zaida ka ga bayan ka ce kamar kawai an samu amu ciki ne kuma an ka samu hasu shi a ce illa zaida ko kuma an misali ka ce a kan yi ha amma alƙa'imi ne ka da lafiya kaga in ka diba cikin lafzi guda aka samu umumi an ka samu ta hadisi to wannan za a kawo da wanda ya kasance amurna amma mu a su ko ba a haɗe da shi ko shi na da da shi shi na ya ce mi to ba mu kai ƙashe ba shi ko wannan kuma nan mutu da ko ومغلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان a المطلق ko yi على ce ta في ne sun marketa mobilaketa bi kusa su wa sunnatin bi sunnatin to hase su wa hatta su bi sunnatin Ba wa ta kusta an liyakun sawaba wa zikru bil ijma'i mahsusun kama a kusa bil qiyasi kullum minhuma to a mana mu na bayani cikin al-muhaddisul munfasil al-muhaddisul munfasil yace a wani umarar mutsulaku ana ɗaukar mutsulaki mahama wa gida duk da an ka same shi an lalabe a kan abin nan da yake alwuha ku ta ku gida an kai kai da jami'u da gare shi duk da an ka samu mutsulakun wanda ya kasance mutsulakun na to ana kai ne da mutsulakun da muhassin wanda ya kasance wato shi kuma ya sifa an kai kai ne kamar yanzu alal misali a ta hariru da kamar na ce wata ta harimu raka ba ce kaga duk ya zo cikin kafara ya zo cikin kafara a kafaratul a kafaratul da wata aya ba ta harimu raka ba ta mu'minai da wata aya ba ta harimu raka ba ce yana da cikin sulci ta zamu ke adda ba ta harimu raka ba ce ba da kaidi na sifa ba cikin a sulhu ne sai ka harimu raka ba ta mominai shi adda kaidi na sifa an gane ko a kai kasance dukkanin su suna bayani akan hukunci guda sai malama sun kace to nan ga ana ɗaukar a ainihin shi ana ɗaukar mutsalakun a bashi hukunci na muƙayyadi shi suka ce maharul mutsalaki alal muƙayyadi to shi da malam ya ce wai kuma da mutsalaku ana ɗaukar mutsalaki ba amma wajen zai sai an same shi wannan da zai kan abin nan da ya ce alwasa suka yi da an kai kai da timin ku da gare shi a shi ya fata hariru na kamacin wanda zuwan kulaki to ana aza shi akan fata hariru da wata mu'minin wanda ya kasance shi wannan almukar da na duk to ke kenan kaga wanda zuwan kulaki ana ɗauka sai aza shi akan almuqaddim to wannan dukkan malumma sai da wannan abu hanifa ya da wannan shi ma amma ya ce in ya kasance hukuncin saboda da shi wannan a almuƙayyar da suka ce mutlaqun in sun tudugo dukkanin su hukuncin saboda kamar in ka fara da ga duka ne ana magana akan ka fara da ya ce amma ban da yake kasance hukuncin ta ya bambanta kamar nan ka fara da hali da ka fara da hali za ka fara da hali ta da wata ya fara da magani wannan shi abu hanifa bai hamlul kalmar mukalidi bu ne wanda ya ko wajen jihadi shi ne da da boya ko da ko kafira shi shi a ci da ba ko da kafiri ka saboda ni wata Allah shi na cewa wanda zai zahiri wani misali sun mai ubin da ma karu Ba ta فتحرير رقبته من قبل ta يتمارس wannan shi abu hanifa tun da ya zo nan da ba da kai ba wannan tahriri ya zo mutala shi ko ne babu komi tana iya tace bawa ko goya ko da kadara ce saboda hukunci ne ba mai kafatu da kafatu ka ba hukunci guda bane amma kuma malum ba sun da akan cewa duk inda an ka samu mutala shi to ana hada ka kan mukayyidi shi da malai ta akai ne yace wal amalul muhaq wal amalul mutlaq hama wajida inda an same shi wanda idan an samu dacewa da hukunci ko an samu bambancin hukunci in dai mutlaki na ana ni yace tahrimi in mun kaje ba an tahrimi fil aymani da cikin mun samu tahrimi fil aymani da rantsuwa to mukayyidon ana kaidi ne fil Waɗanda da kashi da imani da imani sannan in kashi muka yi ba kuma da ku tahrir al-aymani eh, kuma da ku suka ce a tahrir da iya tawa al-aymani wanda a cikin rantsuwa to muka yi don ana kai ne da imani da imani da kashi da kafara ta kashi ce wani kwado shi ko a ɗauki an mutsalaku wanda ga wani lake tahriri wajen jiyar tawa alal da zai akan abin nan ku yi da wanda da an kwa tsaidi ya ci kafiri wajen kafazu wajen a kafazu wani shi ta kafara ta kafaru an ta kafazu ka tali wato mukayyada ce to hakan ga shi kenan ana ɗaukar wato wani kuma lalmutlaqo ana ɗaukar al-mutsuɗin almutlaqi ta tarihi, wajen jiyar tawa duk inda an samu jiyar tawa da zuwa mutlaqan to ana hada shi kan zai ku gida akan ajiyar da an samu ƙari ta tafi wajen da fara. wanda ya ka fara, ta zo wajen bayani akan ka fara an kashe da wa mumini ta ga wannan ya zo da fata imani to hakan ga duk abin da ya zo mutsalaki ga ka fara. to abin da zo mutsalaki fi tahriri na kyautawa to a doke shi ana shakan kafara to ga to ce saboda ta ko to wannan shi aka ce ma المحدث المتصل muhaddis shine mai keɓancewa ne amma wanda ya kasance shi na sade shi na cikin yana bayani a kan haunar alaƙi al-muƙayyari shi na cikin dai bayani a kan al-muhaddis sai shigo cikin bayani a kan al-muhaddis al-muƙayyari ya ce sun mulki kitabu bai kitabu hasu sun mulki annan al-kitabu qur'ani a tasu maluma sun keɓance shi da kare Qur'ani wa hada huwa anwa'i huwa anwa'i al-muhaddith yana daga cikin wasu nau'uka na al-muhaddith al-muhaddith da hadisul kitab da kitabi hmm. wato ainihin keɓance Qur'ani da al-Qur'ani ana hadisul kitab da kitabi me an yi hadisul kitab da kitabi kamar san Allah cewa fanki wa ma da balakum sanki kuma tsaba da kullum da iman nasu la kawar ba a ainihin duk abin da haka su na mata kun da sun yasa son ka aura ka aure ta ko sai gashi ne kuma Allah ya kore ma alaikum ummahat sanki kuma tsaba da ku nan ma da ma'ana man sanki kuma tsaba da ku ko ainihin duk wanda haka son ka aura zan sa irin cikin mata an kai cikin wannan wahaza amun wannan lafi amunna hmm. wa kusa mu ku? umumu aka kebance umumi ne bi su subhanahu ko ta'ala wala a wala tadru ma laka abakum kuma kullu ma alaykum ummahatukum kullu ma alaykum a kai da wannan ko sannan kuma can su subhanahu wa ta'ala yana cewa wala wala tankihu mushrikin hatta wala hatta hmm. kada ku annu mata kafirai sun yi imani hatta minna hmm. sun yi imani kaga wannan amun na fi kullum shirkatu. ko kuma fi kulli fa'ilati ko kuma sai an kace ban ta hada umum wannan umum bi qawli ta'ala da zance ne ta'ala da haka a wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum an halatta muku al muhsanatu ya'ya min alladhina utul kitaba daga cikin wanda an ka bayar ta himin kabilu gabanin ku su ne huda da nasara an halatta mana aure, da huda ko ban nasara da haka ko Allah cewa ولا تنكحوا حتى يؤمننا هذا هو التعامل وهذا هو الشيء كما تحديث الكتاب بالكتاب تحديث الكتاب بالكتاب هو ويجوز تحديث الكتاب بالكتاب وانا ده ممكن شيء شيء ثم الكتاب sannan alkur'ani hatta su malum masu keɓance shi bin fitar da alkur'ani a muhassasul muhassilu wa sunnatin muhassasa bi sunnati hmm. sunnatin ita kuma sunna zuwa ta su ana keɓance ta sunna sunna na keɓance sunna kamar yanzu shi mazu Allah sallallahu alaihi wasallam hannabi sallallahu alaihi wasallam an bayyana ta da sunna na biyu sallallahu alaihi wasallam an bai bayyana ta da sunna manzo Allah ya hana sai da rufe biyu bi da dabino aka bada ɗanyen biyu a baka wusa shi saboda da ya ci na kan bai'u ma'lumi bi majhulin ya ba da bino busasshe an ka ba ka danye danye ba da koyi ba busasshe ma abin da ko to manzo Allah ya hana wannan amma kuma da hadisin da biyu, sallallahu alaihi wasallam to da alaya mazo Allah ya rusa da tura alaya kamar yanzu in kana da fadama kada binne sai ka ba da tsofaffin da binne ga wani mutum wanda ya kasance yin kana ko wani talakana kace mai wani ga da binne na cikin fadama ta sun kudina na ba ka iccen da biyu da biyu amma yanzu ne fasa ba yan da ike da biyu ba to ya samu sai sun mawa da biyu sun gaba da da ita ba kan ma da shi an ba shi ko shi ibaran da biyu da nan sai a to ake dada a sai biyu ganin wani shi na kusa inawa ake wasu shi na kuɗi biyar to shi ke nan wani ka taho wurin da duk da biyu da biyu ba ka taho cikin gona ta ina so ka ɗigo su biyar kan ga shi in ka ɗiba ka ɗanye ja da musu shi to ga shi na hana biyu an bar da rubutu manzo Allah ya hana sai da danyen da mina da musashi an gane to wannan shi aka ce mata hadisi wa yajuzu tahadith al-masjid wa yajuzu tahadith kitabi da kitabi to shi ne ce wannan na sunna sunna ke bance ta sunnati da sunna wa hatta sunnati wa hatta sunnati bance الكتاب القرآن بسنة السنة وحدثوا الكتابة كنتم أنت الكتابة على القرآن بسم السنة أنا كيف أنت القرآن بسنة الموضوع صلى الله عليه وسلم آه، قال الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى صلاة فردوا وجوهكم وأيديكم إلى الملائكة إذا قمتم إذا قمتم إلى صلاة فصدقوا بصلاة إذا كنتم صلاة وجوهكم وأنتم أسكتنكم وأيديكم إلى الملائكة وأنتم حنوانكم زوال مكانكم صلى الله عليه وسلم فصدقوا برؤوسكم ku shi ku wa harju lakum wai ku kawo ku wanku illa ta abin da zuwa ga jami'a ko idza kuntum ila salati wa hada amun wa hada lafzu wannan lafzi amun ya ga me li kulli man qama ila salati da duk da shi da sallah kana muhdisa aw mutakallima muhdisa aw mutakallima in dai ka sallah wannan hukuncin ya gane ko kana da tsarki ko baka da tsarki idan kun ka ila salati فقتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهذا لم زعامه وأحرقوا السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تاكيفا شيشي وتنبيه ولودها وتنبوتها المتدخل بوند كسن شيء من التركينة إذا قام إلى صلاة إنتهى بالصلاة ولا تبدأ بعد غير الولاء wannan ya zo ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam watan kamar hadisi wanda musulmi ya rawaito watan wanda musulmi ya rawaito daga wani sahabi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce manzo Allah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi sallama, salla salawati ya yi salloli yawmar fatih da an kace makka bi wudu'in wahidan da alwala guda wa mata ala kufai shi kuma kufi fa qala lahu umar radiyallahu anhu sai umar ce ni radiyallahu anhu a la tasna'ata shay'an al-yawma to ka aikata wani abu lam kunta sana'ahu ba kasance kana aikata shi ba kala sana'atuhu amkan umar na yi shi da a kan manoha ya umar da nufin yi ba da kuskure ba da rasa ba saboda da ta hau sai an sai manzo Allah ce to ba na kullum ta nemi ba na yi shiga da nihin aikata haka saboda ce na ga kai wani abu wanda ba saba da yi ba saboda da an kaci maka manzo Allah sallallahu alaihi kalloli marasu yawa da alwala guda ba taɓa ganin haka nan ba in ba su ba to ga Allah ta cewa idan ku kamar da salati fa da ku duka kuma aidin ku da malaki duk da kun yi da kun sallah kun yi alwala A shi duk da tabbata sallah sai sun yi alwala ko da suna tsaki ko da ba su tsaki Sai da an kaji maka sai an haɗu zuwa Allah ya yi salloli masu yawa da awala shi na haɗu wani ɗaya da dalla ba wani to na ga haka yi wani abin da mutum ne ba amma ba shi ka aikata ke na yi shi na duka da wani haya umar da muhimmi ba da sanwa ba an gane wannan ko wannan shi suka ce ma ta haɗin su ne ta da bisu da ke an gane yan katiba nan na alƙur'ani ya zo amin wannan muna cikin bayani akan al-muhaddisul munfasil al-muhaddisul al-munfasil an gano wannan ko ya hadisi kitabi da sunna to shi na ce wa hasasu maluma sun kebance al-kitabu qur'ani da sunna da sunna wa asabu sun kiran wannan a hadisi sunnati da kitabi a hadisi sunnati da kitabi kebance ainihin sunna da al-qur'ani shi ko bi misali manzo Allah shi na cewa la ya kabalu la rusala man hadar hatta ya tawadda la ya kabalu la Allah ba shi la ta ma hadasa duk wanda ya kai hatta ya tawadda sai ya tawadda duk wanda ya samu kai ba an amsa Allah sai sai da alwala sai da alwala amma ba wasu gona ba ko sai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi na cewa a ah, wajen kamar da أو على نفر أو جاء أحد من إلى ذلك أو لا بصم النساء ولم تجدوا ماء فتيم مسعيدا تجدا أقالوا أنه فشك أنك هذا وأن لا يقبل الله صلى الله ما أحد حتى يحتاج وقت من تشك بالمؤمن لا يقبل الله صلى الله ما أحد حتى يتوقع وهذا أمر أنت كيف أنت وأنه مؤمن watan taimama ga wanda ya kasance ya rasa ruwa ko kuma wanda ya kasance mai uzuri hmm. rashin ruwa ko kuma kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce ko wa in kuntum marza samu uzuri ne rashin lafiya aw ala tsare ko kuna ruwan tafiya ko أو أو أو أو جاء أو جاء أحد منكم من da أو لا مسؤول أو جاء أحد منكم من aula mutum ne nisa a falanta da A ah, ko ashe mun samu abu mun samu adamar wujidani sannan mun samu al'udu almar rashin lafiya kaga wanda an matsayi rashin ruwa ya hana mai alwala ko eh, wanda an matsayi rashin ruwa hana shi alwala wanda an mara lafiya shi kuma zai hana mai ya hana mai a taɓa ruwa kaga wannan akwai ruwa amma shi na da uzuri wannan ko babu ruwa a gano na ko ba shi wanda shi aka ce shi kuma a hadisu sunnata ne kitabi la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda in kuntum marda aw ala safarin khussa wa qul hada umum aka ce ban wannan umumi bi qawlihi da zance ne subhanahu wa ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw da mutumin da ta lam tajidu ma'an fatamu sayyidan tayyiban shi da wasu da sauƙin wannan istihamil ka in ka aikata shi ya kuma sai shi kan ce ban daidai ta hadai da ki tare da ta hadai da ki tare da sunnat ta hadai da sunnat da sunnat ta hadai da sunnat da kitab mura da nan kuma ta hadai da kitab da kitab ta hadai da kitab da sunnat ta hadai da sunnat da sunnat ta hadai da بالاستعادة ده حديث كل النوع بالاستعادة تحديث السنة بالاستعادة تحديث الكتاب بالاستعادة لو كنا سؤال بيكينكم على محرك المنفذين فشينا شيء والذكر القرآني محصوص أنا كيف شيء الجماعي الجماعي شيء جماعي أنا كيف شيء أنا كيف القرآن بالإجماعي da jima'in maluma kama a kusa da kowane a kebanci kullum min kuma kowane su ya fi dikkan sun zai shi tare da kitabin jima'i ana kebance alƙur'ani da jima'i da malumma. maluma jima'in maluma abinda malumma sun fi jima'i a kai ana tare da alƙur'ani da shi a can Allah subhanahu wa ta'ala shi cewa a ah, to wajen bayani akan ci ga yaya yosai kuma da yau? a da kan ba shi ba a وذكر أنا كيف أنشأ القرآن بالإجماع الإجماعي وذكر القرآن كيف أنشأ الإجماع الإجماعي kama da so da ya kasance kawai ana kebance kullum min huma kowane su kiyar da kiyasi ana kebance alqur'ani da kiyasi ana kebance sunna ta mazo sallar aswa da kiyasi da kiyasi abinda ai misali kebance alqur'ani da kiyasi ko da ke matsala ce da kasance akwai da zai cikin ta akwai da cikin ta gomarun ma amma ni ai misali kebance alqur'ani da kiyasi Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa a azzani ya ce azzani fadda da dokun da ba ya izin yin kuma da فاجلدوا كل واحد منهما لا ba da mazananci ya mace da mazananci na miji ko wannan suke ne gula da ɗari na wannan kaga amun bil harari wa adib ya ne mai ya ya ga da bai sai da ta kuma Allah ya yi ya ya yi mata a idza wasanna wa 'yan akal fa'ishatu فلا يحل لكم على المتلاعب فإذا أرسلنا إن يكسر تسعة وتعين سوء مرآني ومقويا إن تجدنا فعليهن فعليهن نسب على مصنعتنا ذلك فعليهن نسب على مصنعتنا يا أمس قولوا لي ربيع أبن دعنك وأنك تجدني an gane wannan da ka ga wannan shi na cikin al-muhasib shi a cikin al'amma su mabani a zane ta zane kada yi dokon da ba a yi kuma da ake Wani wadda ku na. fa in a kai da bayan shi fa Allah ya yi isma Allah mu da min al'azari annan mu da mu da ku shi ka da ne da an kai fa Allah ya yi isma Allah mu da nan da wa ake da mata ake da koyan mata ake bayi mata ake ina hukuncin ba wa namiji

to sai ta hadisu sunnati bil qiyas kebace sunna bil qiyas bil qiyas kuma an misali kebace sunna bil qiyas shi kuma wannan kebace sunna bil qiyas abinda an misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da cewa a matsalul ganiyyi zulmun yuhillu sirdahu wa uqubatahu duk wanda ya kasance mawadaci na kana biya sai ba shi ki baka ya ramce ka rika bashi ga wanda ya kasance shi na da abin biya ciki biya zalunci da kuma yin hakan nan ya su da ku shi na zubar da mutunci ne wa uku da azabta shi da an ci azabta shi da ita biya ba kama shi za a yi dan aka kama shi ake ne za a yi bayan an zace za a kuro shi ta gidan yari hashi biya ba su da aka zace Gani wannan kuma sannan in kana dan mutum bashi shi na da abin biya cikin ka ka tauka ci ne da wani kaza da ce ne ke mace ce yake za a yake ka ga nan da inda ya hana fadda zubar da ilimi wa wata sai aka tashi matsalar gani ne mun samu da zan ko cikin sifa mishi hakuri kuma mishi hakuri ko kowaye ba su shigo ciki ba kuma ba su shigo ciki ba a ce kenan ko a bayan ne ya kwaɗi na a hasarar da. ya shigo cikin matsalar ganin ya zama yi shi da da ko wata ko wa hada na zuwa sai kiyasi ta tafi sai kiyasi ya keɓance uba ya shi da uba bai shigowa bai shigowa cikin wanda ya kasance in ya da wa uku wasu to ka ana shigo ciki shi da ta fi an kai ne can wala ta kwada uba ko wala ta kwada uba ya ta ce na kisa ta za ta ake ce an hana ɗan shi da aka ce ba a tafe shi ina magana uku ba yi da wanda wani da mutum za su wanda shi suka ce ma tafe su sunnati da biyar sai na ijima'i na ijima'i a ina jinci na cikin a lawasu kalwari lawasu kalwari wanda ya kasance dun magani na ba wata cikin shi malum masu ijima'i kan wani da yake cikin alkur'ani akwai ayatul bayyinat da tana iya wajen suka ce a bawa ne kaza a bawa ne kaza kuma shi wanda ke gaba ka in taraka yi akadi da shi ne in ya bar kuɗi wasu kalwa zai da sai da shi kuma hadisi kallon da hakika da hadisi hadisi bai da sai da sun ya da amma da da kamar da hmm. sun yi shi kuma kai yi ta da shi sai ya kama malum sun ijma'i ijma'i malum ya kullu akan cewa duk wanda ya gado ba ku da kaci a kashi hmm? Bai zama kama da ya da ya ko da aka yi bayani na magana ya san da an kai ya wajen aikin da an kai bayanin da an kai. Da wato bayanin da ke da ta na lafakan cewa a matsalar da ne zai mutu idan da zai da huwa ko bata kowace ta yi to ka zauna yan ka duba ta ta launin suna ce ko mm. to an da alkur'ani ka bayani shi na bayani akan cewa la ta kuma uku a magana ba shi masa nan kuma ana magana a ba shi algani an kashe ko can kuma uwa ne ya dasa uba ko gani na ko da ba gani na ba za ta kula ko wuce za ta kula kuma wuce an gani. nan kuma wata sifa ce wata ya kasance wani abu wata mu'amala kun kai shi ya biyo ka bashi ka biyo shi bashi ka biyo shi bashi kun akadi ba ta kusa da hadisin manzo a matsalar gani ya zo mutum mutum da yarda ko ka ga ya ga kuwa ya ga kuwa to ya ce to mutane sai da su ne saboda sai an kai yakin sai Allah ya wala da kullum ma sai an kai kiyasin wala da kullum ma an kai kiyasi ne an gane an gane wannan ko sai an ka ba ainihin uba irin hukuncin da an ka ba a can wajen wala da kullum ma Thank you.